Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙa da muka samu daga wajen Amina matar Ibrahim M. Abubakar. Daga can Maiduguri. Ta ce shan me ke kawo ciwon nono ne? To akwai abubuwa da dama da ke kawo ciwon nono. Kin san kamar kafin mace ta haihu in tana juna biyu. To akwai wani abu da ke kwayan halitta da ke sa nono ya cika domin aka haifi ɗaɗin. Eh. Don ya samu nonon da zai sha. to da su mata din in nono yakan zo yakan ta zuwa in kuma dan bai sha to wannan yakan kawo ciwon nono hajiya to baya ga wannan akwai abin da ke kawo ciwon nono eh akwai wadansu mata masu kamar ciwon sankara hajiya kin san akwai ciwon sankaran nono eh. ke kawo ciwon nono sosai wadansu ma dole sai an an cire musu nonon hajiya wato in yi tsananin da ba za a iya magani in ba za a iya magani ba waɗansu kuma za ga waɗansu na da ciwon nono wani kamar wani kamar wani ulu ne ke cikin nonon sai an cire shi Wato eh. ba ciwon sankara ba ne amma dai yana da eh. kaman eh, kullutu. Yana da wani kaman ba ciwon sankara ne amma yana cikin nono dole sai an je an buɗe an cire shi. To kuma waɗansu kawai za a ga waɗansu jijiyoyin da ke ƙashi wani lokaci nonon waɗansu akwai su mata nonon in ya girma yakan sa yakan sa suna ciwon baya ko ciwon kirji domin nonon sun girma suna jan fatan da ke ƙarƙashin nonon to duk waɗannan waɗannan lokaci sai an je an gyara. wani lokaci a nan kasashen aka yi. Wato aikin tiyata za a yi kenan. Eh za aikin tiyata ake wannan ya eh, hajji. Ba maganin da za a bayar tilas sai dai a yi aikin tiyata? A to kamar shi wannan na kulin na wannan wanda nono ya yawa ne akwai maganin da ake iya bayarwa ko kuma ko kuma yawanci inda akwai in matan ta haihu to wani lokaci akwai famfon da ake amfani da shi a ɗibi nonon daga wani famfo kamar famfo da ake a rage yawan ruwan nonon a rage yawan nonon eh ana iya wannan ma wani lokaci to wannan in an yi za ta samu sauki eh in an yi za a sai za ta samu sauki eh. to wannan kullutu da ba sankara bane ne kamshi dole ne sai an shiga an fitar kenan domin kowane lokaci aka yi gwaje-gwaje yakan rudar da likitoci a tsammanin tana cin sankara dole sai an je an cire shi. To, sai eh. bayan an cire ne za a gane ko sankara ne ko ba sankara ba? Eh, eh bayan an cire akan gwada shi a akan je ɗakin da na'urori da wurin bincike a bincika. amma yawanci ba ba sankara ba ne amma yawanci waɗansu da yawa ba sankara ba ne akan cire shi ne kawai har To amma shi ba za a yanke mace nono ba shi wannan kullutan kawai za a fitar ko? Eh za a bude ne a cire kullun sai a dinke eh. To kuma eh. to likita kamar idan mace tana da wannan kullutan aka eh. shiga aka yi aiki aka fidda aka dinke wurin. Za ta iya yin ciki har yaro ya sha nonon ba matsala? Eh ba komai ba matsala hajiya. To to. Eh zai warkar ai komai ikon Allah kenan. To To Allah ya eh, sa. Za a iya cira a ɗan haka ɗinga zai warke komai daidai. To Allah ya sa. Eh, <laughs> Lalle kan sai ikon Allah. Eh sai ikon Allah ne hajiya. Shi kuma Malam Buba mai goro a can gashiwa. To. Yana so ya san me ke kawo ciwon makoko ne. To abin da ke kawo ciwon makoko kin san shi wannan abin da ke kan gaban wuyan ɗan adam. Eh. To wani lokaci akwai abubuwan da halitta da ke fitowa daga wurin. to wani lokaci wani lokacin abin waɗannan abubuwan halitta yadda aikin yake aikinsa wani lokaci yakan yi yawa yadda abubuwan sai ko ciwo sami wannan shi halittun da ke gaban wuyan ɗan adam to in ciwon same shi yake sa ya kumbure haka To likita akwai wasu kayayyakin abinci ne da mutum in bai cin su yake kamuwa da wannan ciwo koko me ke kawowa? To akwai yawanci akwai wani abu da ake kira ayodin da ya kamata mu rinka samu a abincinmu. Eh. To wani lokaci in mutum na bai samu wannan sosai to wani lokaci yana iya kawo wannan to kuma kin san kamar nan kasashen kamar kin san kamar su gishirin su kullum in kika lura ana sa ayodin. Eh, eh. To duk wannan yakan taimaki wannan irin wannan ciwon hajiya. To idan mutum ya kamu da wannan ciwo ana iya ba shi magani ne a wurin ya narke ko kuma ya zan faɗi ne ko kuwa dole sai an yi akwai maganin da ake bayarwa wanda zai rage tsananin ciwon hajiya wani lokaci ya tsanani ma dole sai an gyara shi sosai wani lokaci an je an yi aiki ai aiki a fitar eh a fitar da abin nan eh hajiya a aka fitar din dole a rinka ba mutum magani wanda zai rinka sha kowane lokaci kuma idan har ta kai jallin da aka ma mutum aiki din maganin da za a bashi zai ta sha ne har iya rayuwarsa eh domin kin san wannan abin halitta yana fitar da wani abu da ke taimakon jikin ɗan adam rinka aiki yadda ya kamata To. Eh. To Allah ya sauke. <laughs> Amin amin. To sai kuma wasikar Ibrahim Buba Sa'idu. To. Shi kuma ya ce wai wani mataki ko kuma wani abu ne ya kamata a yi idan mutum ya shaƙi guba. To danganta da irin guban da mutum ya shaƙa hajiya to akwai waɗansu waɗansu waɗanda in mutum ya shaƙa haka wani lokaci sai an ba shi kawai iska sosai to amma wani lokaci inda mutum ya shaƙa dole a yi sauri a fitar da shi a inda yake shaƙa waɗannan abubuwan to in mutum ya tsaya inda yake shaƙa wannan guba ɗin to wani lokacin in kwana yana iya halaka mutum. wato yana ƙara shaƙa ke yana ƙara shaƙa domin shaƙan na wani lokaci in ba hankali kan ɗinka ɓata huhun ɗan adam saboda haka in kana tsammani dole ka fito inda iska ka fito fili inda akwai iska sosai gwari. to bari mu eh. gwari-gwari eh. idan kamar mutum ka san misali a kamar wuraren da ake fama da da sauro eh. to ka san galibi akan fesa wannan maganin sauro ɗin to misali a ce mutum ya shaƙi maganin sauran nan da ake fesa shelters ɗin nan ah, me ya kamata a yi mutum? In dai mutum shaƙa da yawa dole a kai shi wani likita ko kuma shi yasa wani lokaci in za ka yi ma shelter ɗin ne ka yi ka rufe ɗaki ka bar ɗakin kaman awa ɗaya awa biyu? awa ɗaya awa biyu inda ba nan duk iskan abin ya so ya fi fita mata gefe gefe kuma ya kashe sauran bai kamata ka fetsa shelters kuma ka shiga ɗakin ka kwanta ba. to misali kuma ka san dai haddatun da kasashen mu ana fama da zazzabin cizon sauro kuma sauran nan ke eh. haddasawa. Eh. akwai maganin da ake kunna kamar turare. shi eh. ma maganin sauro ne. Eh. Wasu suna kunnawa kuma in sun kunna ɗin a ciki suke za su shiga turaren na fitowa turaren na fitowa suna ciki. Eto eh waɗansu yadda masu yin shi wani lokaci sukan gyara yadda abin yake amma yawanci in kana da wannan dole ka samu da iska zai rinka shigowa ɗakin kada ka rufe ɗakin dindin ko kuma in ka sa kamar yadda ka ce din ko wannan din in hayakin yi mutum ya bar ɗakin sai hayakin ya ya ragu in ya ragu kuma ya kashe sauran sai ka shigo domin ko kuma in dai kana da kamar irin rari rariyan window din nan to eh. ka dan bude window inda iska zai rinka shigowa abin da kawai za a iya ma mutum kenan a maza eh. maza a kai shi wurin likita ba eh kuma a fitar da shi inda zai samu iska sosai to eh, Allah ya sawaike amin amin fata kuma wannan bayani da kai ya gamsar da shi Malam Ibrahim Buba Sa'idu da kuma sauran masu mu. To likita sai kuma wasiƙar Maciu Garba daga can Kaduna. To. Ya ce me yasa ne idan mutum ya yi wanka musamman da safe sai ya ga tururi yana fitowa daga jikinsa. Shin wannan yana da wani nasaba ne da ƙoshin lafiya? a ba shi da wani nasaba abin da ke faruwa in dai kai wanka kin san ruwan yawanci yawancin muka amfani da ruwan zafi eh, da safe eh. to in akwai sanyi to zafin ruwan nan da sanyin nan suka haɗu shine ke kawo tururin yawanci amma ba wani ba wani illa ba ne hajiya kuma ba shi da nasaba da wani kwashe lafiya ba nasaba ba shi da wani nasaba to malamin ya sake <laughs> wata tambaya to ya ce wai me yasa ne wasu maza suke yin tambi ne yanayin jikin mutum ne ko yawan cin abinci ne Ko kuma wata alama ce ta cuta. Abin da ke sa maza ke tumbi hajiya shi na farko ɗan mutum ya so manyanta a kowane irin kamar teɓa da ke wurin cikin na yakan karuwa karu kuma yawanci mukan ci abinci ko ba motsa jiki to rashin motsa jiki din nan da cin abinci da yawa sannan ka ci abincin ka kwanta to duk wannan ke kawo wannan kuma wani lokaci mukan mukan ci abubuwa masu maiko da yawa ko rika cin abincin da yawa to in ka so manyanta ya kamata ka rage abincin da ke sha kuma ka dan ƙara motsa jikin ka kaɗan in ba haka ba wannan cikin zai ta girma kuma wannan cikin ba shi da amfani. To galibi kuma likita na lura cewa zaka ga mutum zaka gan shi siriri ne. Eh. Amma da mutum ya kai shekara arba'in ɗin yana ɗarawa sai ka ga ya ɗan jiki. Eh, abin da ke faruwa kin san da ka so manyanta eh. jikinka bai narkar da abinci yadda yake yi lokacin kana kana da kuruciya to shi yasa a wani lokaci akan yanda tura ke cewa metabolic rate to yakan ragu <laughs> to yanda abinci ke narkewa a jikin dan adam shi yasa a wani lokaci akan so in dai mutum so manyanta ya rinka canza yanda yake cin abinci ya rinka dan motsa jiki ko da takawa ne za ka yi ka dan taka ka rinka kuma ka rage yanda abincin da kake ci da yawa kin san waɗansu mu kullun da muna da kuruciya ƙuruciya har mukan ma manyanta ko wanda za mu ta ci abinci mu ta tafkawa ne eh. in ka so manyanta ya kamata ka rage yawan abincin da kake ci wanne kan taimakawa <laughs> eh, kuma ka motsa jiki to ga kuma <laughs> ciye-ciyen banza an mutum yana yaro eh. to, <laughs> to likita akwai kuma wasu mutane da za ka ga tun suna tasowa sai ka ga suna da jiki. To akwai dan wasu halitta ne yadda Allah ya su kenan. Yanayin jikin mutum kenan. Akwai waɗansu jikinsu ne za ga wadansu mutane suna da ƙiba. In kuka dubi iyayensu da kakannin duk suna da kiba to wannan gadon shi suka yi. To kamar yadda ya ce ko kuma wata alama ce ta wata cuta akwai ƙiban da yake zama alama ce ta cuta. Akwai waɗansu waɗanda suke da kamar ciwon zuciya da sauransu inda zuciyan ba ta aiki da za ga mutum duk jikin shi a kumbure. To. Eh. a saboda haka in mutum ya ga haka kai ya zaci ƙiban Allah da annabi ne. Eh, dai su kafan shi ko ina na kumburewa to ya kamata ya saurayi jiwon likita to to Allah eh wannan ba kiban lafiya ba ne a'a to Allah ya eh, sauwai amin amin to likita da alama lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa madadin dr ladan ali ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya mai jinki lahira mai na mai a san da ke ya duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri na tsaro in mai jinki lahira uwar jiki babu mai hoshi da ke. a san da ke ya duniya ana ta wani kare a ana rawa kuri